وكل ضلالة في wa barakatu a yau muna الله ta biyu a darasi da muke gabatarwa na wannan littafi a darasi dai gabata in ba a manta ba mun yi mukaddima a yau kuma za mu shiga darasi na farko kafin mu fara karatu a wannan littafi da muka zaba wanda za mu karanta shi ne al'adab a shariyya walmina, minah na babban malami Shamsuddin abu abdullah muhammad ibn muflih al-maqdisi Allah ya masa rahma kafin mu shiga darasin za mu karanta ɗan takaitaccen tarihi na wannan malami mai wannan littafi kamar yadda aka ji bayani sunansa shamsuddin abu abdullah muhammad ibn muflih al-maqdisi al-hambali wanda ɗaya ne da cin manya-manyan malamai da ya rayu a karni na shida zuwa karni na bakwai ibn mufli Allah ya masa rahama ya mutu shekara ta ɗari bakwai da sittin da uku malami ne wanda yake shahararre kuma yana daga cikin jagorori a mazhabar imamu ahmad dan hanbali a wancan lokaci manyan malamai sun yi masa wato kirari ko kuma sun ambace shi da ambato wanda yake mai girma saboda iliminsa da kuma hidima da ya ga ilimi shekul islam ibn taimiyya yake cewa game da shi wannan malami a shamsuddin ibn mufli allah ya masa rahma yake cewa ma anta ibn muflih bal anta muflih domin shi ka san alfalah da ake nufi da alfalah ma'ana rabo kenan to aka ce ibn muflih muflih wanda ya rabauta to shine ibn tamiya yake to ai kai ba dan ibn muflih bane kai ne muflih din kansa gaba daya kai ne muflih din ibn al-qayyim Allah masa rahma yace ma tahta kubbatil falaki a'lamu bi mazhabil imam ahmad min ibn muflih a lokacin sa yake cewa babu wani karkashin wannan samaniya da yafi sani da ilimi akan mazhabar imam ahmad dan hanbali kamar ibn muflih imam abul baka as-subki yake cewa ma ra'aitu ma ra'at aynaya ahdan afqah minhu yace ban taba ganin wanda ya kai ni dai a gani na ma'ana wanda ido na inuna mun ji abul baka asubuki ya ce ban gani ba ni dai kan ido na wanda ya kai ibn mufle ilimi na fikin ibn mufle Allah ya masa rahma ya yi alƙalanci malami ne da ya shahara wajen ba da fatawa a babban malami ne wanda kamar yadda na bayyana a mazhabar hambaliya a zamaninsa su ne jagorori su ne jagorori yana da littattafai da dama manya-manyan littattafai na ilimi wanda daga ciki shine wannan littafin da muka ɗauka al'adabu A الشرعية al wanda yake yake magana kan ladubba na musulunci. akan ce wannan littafi al'adabu al kubra domin akwai a sugura ɗin wannan yana cikin gaskiya mafi shahara cikin littafin wannan malami Allah ya masa rahama kamar yadda muka bayyana darasi da ya gabata a shimfiɗa cewa makasudin zaɓen wannan littafi shine saboda alherin da yake cikin mai yawa na fadakarwa da ilimi wanda yake mai girma dangane da ladubba na wadadin musulmi ya kamata in zafta da su to saboda kai tsaye za mu ci gaba da karatu a cikin littafin insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ya mana tawfiki kuma ya ba mu ikon sauraro na fahimta da kuma aiki da abin da muke karantawa a farkon littafi kar mu manta wannan muntaka ne ma'ana an zaɓa daga cikin wancan domin shi littafin yana ɗan tudu to bisa al'ada kamar yadda muka bayyana a darussa da muke gabatarwa irin wannan majalisi da ake yi ba a so ya ɗauki shekaru masu yawa ana karatu saboda wani lokaci akwai ƙosawa tunda majalisi ne ba ɗalibai ne kowa zai zo isa littafi yana biyawa ana a'a littafi guda za a ɗauka a yi bitarsa to shi yasa sai muke neman littafai wanda suke ba su da tsayi sosai ba za mu ɗau tsawon lokaci muna yin su shekaru ba to shi yasa galibin malamai kuma suna yin intika suna zaba, su ɗau littafi su yi masa ikhtisari saboda samun sauki ɗalibai da zamani yana tafiya al'amura suna canjawa yanzu ba lokaci ne ake kwaɗayin ilimi ba mutane yanzu ba ilimi ne a gaban su musamman ilimi na shari'a to shi yasa kwazon yi karanci matuƙa sai muke ɗaukar littafan da za a iya gama lokaci kankani cikin ba tare da kosawa ba kuma a canja wani domin dai ya zamo akwai nau'i na wato kwaɗaitarwa ga ɗaliban cewa kar su kosa su gudu ana ta kokarin a janyo su da su yi hakuri in ana canja littafi zai fi sa ɗalibi ya ji nishaɗi fiye da shekara goma sha ana littafi ɗaya tunda sau ɗaya ake a sati amma in an littafin da bai wuce yan lokaci kaɗan ban sha Allah zai kwaɗaitar a kuma yin wani a kuma yin wani Allah ya ba mu dacewa Malam yake cewa bayan bismillahir rahmanir rahim rabbi yassir wa a'in ya karim wannan wato shimfiɗa ta shi ɗalibi da ya rawaito wannan littafin ne. yake cewa ya ubangiji yassir ka yi mana ka sauƙaƙa mana wa'ayin ka taimaka mana ya karim ya mai karamci shine ce kale shekul imam al'allama babban malami imam shugaba al'allama wanda yake wato masani shamsuddin abu abdullah muhammad ibn muflih al-maqdisi al-hambali rahimahullahu ta'ala wannan malami yake cewa wa radiya anhu wa atabahu al-janna Allah yarda da shi kuma